jihar kano ta umarci daukacin makarantun gwamnati da masu zaman kansu da su rufe makarantu a yau laraba 16 ga watan disambar shekarar 2020 a karo na biyu hakan ya fito ne ta bakin kwamishinan ilimi na jihar kano malam muhammad sanusi sa'idu kiro da cikin wata sanarwa da ya fitar a daren jiya talata inda kuma ya sanarwar za ta fara aiki ne nan take ko da dai al'umma na ta yada jita-jitar cewa saboda annobar corona ne aka sake rufe makarantun wasu kuma suka ce sakamakon yadda ake fama da matsalar tsaro a faɗin ƙasar nan ne yasa gwamnatin ta yi umarni da rufe makarantun hakan ne yasa wakilin kakaki hausa.com aliyu kamil yusuf rijiyar lemu ya ji ta bakin wasu daga cikin al'ummar jihar kano ko ya suke kallon wannan al'amari? tunani na kamar abin ya samu asali ne daga rashin tsaro duba da abin da ya faru a katsina an ce an shiga makaranta an sace yara duk da gaskiya kano muna da tsaro ba kamar irin katsina da su zamfar da sauransu ba dai haka shine dai abin da da aka dawo da yaran eh, abin ya muku dadi ko kuma bai muku dadi ai babu wani wanda zai ce wannan abin ya masa dadi abin da ya faru a baya na harka corona duk wanda ke rada ya san cewa karatun dansa ya koma baya ko da kana koya yaro karatu a gida za ka ga dole da ya samu nakasu ba kamar yadda yake zuwa makaranta ba wannan abu dai muna fatan kuma Allah ya kawo karshen sa muna so shugabanni su yi duba su duban tsanaki a wannan harkar su kara buɗe tunanin su gurin yadda za a kawo maganin sai a kara haɗa kwamitin ayyuka na tsaro ko da unguwanni ne sauransu an ce eh rashin tsaro ne ana zuwa makarantu a sace ɗalibai to a rufe bodin mana hmm? za a iya rufe bodin a dawo makarantu su koma gaba ɗaya ne sunana Hussein Yaya gaskiya ba mu ji daɗin wannan rufe makaranta da aka yi ba saboda wancan lokacin ma da aka yi rashin lafiyan nan wannan koronan ta shigo a wannan lokacin mun ji jiki saboda yara suna gida bari bari zo nan kaza da kaza kuma mun dan fara jin daɗi sun koma kuma an ƙara zuwa a rufe makaranta kiran da zamu ga mahukunta shine a duba wannan lamarin su yaran na farko ba daɗi suke ji ba yanzu suna gida rayuwa kasashen da suka ci gaba ma suna rayuwa da koronan nan sunana Alhaji Hassan Muhammad ka ita gwamnati duk abin da za ta hango ba kamar mu da muke muke karkashin sa muke mata biyayya wannan abin da ya faru ga yan uwan mu makwabtan mu katsina kowa abin ya dame shi so daga gwamnati za yi tunanin kada ita ma wannan abin ya sake samun ɗaliban mu dan haka take tunanin gara a ɗan rufe zuwa wani lokaci in ka duba zuwa baya an ɗauki wata da watanni ba karatun nan kuma gashi ƙasa da wata uku da koma makaranta an ƙara rufe makaranta wani kira za ka yi gwamnati taimakawa ainihin ɗalibai ta san irin matakin da za ta ɗauka musamman mu da muke ma talakawa da gwamnati ta yi ba ta don ta cutar da jama'a ba amma mu dai gaskiya ba mu ji daɗi ba a kiran nan da gwamnati sai dai wannan abu da take na rediyo ta ci gaba da yin sa amma dai da da hali ya kamata a sa wata doka ko ta face ma dinna da wannan a bari yara su ci gaba da karatu inda hali amma ba hali kuma tunda doka ce ta gwamnati nan a ci gaba da koyar da su wannan ta gida masu dan jin rediyo suna karuwa da shi wannan sosai shi ma wakilin mu Abdulbasid Abdulmumin ya tattauna da wasu daga cikin ɗaliban duba da yadda a baya suka ɗauki tsawon lokaci suna zaman gida yayin dokar kullen da aka sanya saboda cutar corona shin koya suka ji da suka wayi gari da jin an sake rufe makarantun shaibu abdullahi to gashi an rufe makaranta kuma ba ku daɗe da koma ba a baya kuma kun jima kura zaman gida yanzu ya kaji da ƙara rufewa yau ba daɗi me yasa sabida sai dai mu inda ta wasa a gida mu inda yawo a unguwa ya kamata a duba mu saboda karatun mai yana tsayawa kuma ba inda za su yi mana lesin a gida Ismail Abdullahi ba daɗi saboda zaman gidan ba daɗi ne da shi ba. Me yasa zaman gidan ba daɗi? An tsayar da karatun. To wani kira za ka yi ga gwamnati? Taimakawa za ta yi ta buɗe makarantun a ci gaba da karatu. suna na sunusu musa ali gashi kun dau tsawon lokaci a baya kun zauna a gida ba ku eh. zuwa makaranta yau kuma kun koma ku daɗe ba bai kusa yan satuttuka ba kuma an ƙara rufe makaranta shin ya kuka ji gaskiya ba mu ji daɗi ba saboda muna karatu ne kuma an rufe makaranta mu kuma ba za mu ji daɗi ba mu 'ya'yan talakawa ne mun kuma mu arba makaranta mun zauna a gida ba abin da muke yi ban da wasa kuma za mu iya jawo iyayen magana a wasa muka fita waje. to wani kira za ka yi ga su mahukunta. siya mahukunta kiran da zan yi Allah su taimaka mana Allah su buɗe mana makarantar nan mu ci gaba da karatun mu lafiya insha Allah ba abin da zai faru ya kuma zanta da wasu daga cikin malamai inda su ma muka ji nasu hanzarin. Malami ne a makarantar firamare. wanda bi tsawon lokaci gaskiya ana lockdown nan babu daɗi saboda yara tun mu muna jin daɗin hutun daga baya muka zo ma jin daɗin hutun. To an koma makaranta kuma daga baya ba a tsawon lokaci ba an ce an kuma rufe makaranta ban san dalilin da ya sa haka ba saboda kaga a yanzu ma na yi wanka na shirya zan fita ban ji labaran asuba aka ce an rufe makaranta. Wannan ba shi ne ya sa a rufe makaranta ba kawai sakacin hukuma da sakacin gwamnati amma dai za a bi komai a tsare abu sahil ce kamata da hakan ba zai sa wai ya fari da kowa ba kawai tsari ya kamata kamata a bi kamar yadda ya kamata to wanne kira za ka yi ga su mahukunta kamata yi mahukunta saboda 'ya'yanmu ne ka gane talaka yan uwanmu kuma mu ne malaman talakawa muke zuwa mu koyar da su su kuma manyan ka suna da masu yi musu rasin a gida a kowane lokaci ya sai kira su su mu kuma yara an ba mu je mun koyar da su ba babu wani wanda ya zo ya koyar da su ka sai su ga lafiyar su nan shi nan wannan je dauko iyayensa magana wannan je dauko iyayensa magana shi ne ya kamata gwamnati gaskiya dai a duk wannan lamarin a sassauta mana kawai assalamu alaikum ni malaman makaranta ce gaba da wannan rufe makaranta da aka yi gaskiya dai ba daɗi saboda yara sun fara karatu kuma yanzu ga abu ya faru amma ni gaskiya ban ga laifin gwamnati ba saboda ta tseratar da mu ne daga fadawa sauran jihohi abubuwan da ya same su sai dai mu ce Allah yi mana Allah ya ɗauke mana wannan damuwa. Mai sauraro idan baka manta ba a satin da ya gabata ne 'yan ta'adda suka sace ɗalibai sama 500 a ƙaramar hukumar kankara da ke jihar Katsina. abin da ya jira a gani shine ko gwamnati za ta bayyana dalilin sake rufe makarantun kuma wani mataki za ta ɗauka don ganin karatun ɗaliban bai samu tasgaro ba ƙarshen rahoton kenan a madadin dukkan ma'aikatan kakaki hausa.com sunana zainab mai agogo nake cewa mu huta lafiya